masu kallon mu da sauraron mu kuna tare da tashar fahimtar online tv muna nan a fug kusan muna so a gabatar da kanka da musulunta to assalamu alaikum assalamu alaikum ya ta'ala wa barakatu ah, na farko sunana ibrahim halilu bakura daga department na biological science 300 level bsc plant science and biotechnology yau ga shi Allah ya kaddare an rantsar da ku a matsayin shugabannin zamsa wace irin fata kake gare ku so alhamdulillah gaskiya ko babu komi yanzu abubuwan da muke cewa babu abin da mu ma Allah sai dai mu ci muna godiya gare shi domin cikin iko shi da iyawa ta yi wannan struggle na an fara shi kusan shekara guda so sai yau uku ga wata na ranar ba Allah ya kaddara aka cimma wannan karshe so abinda muke fata mu mu kawo ci gaba tare da kuma ganin kowane dan zamfara ya samu gwargwado kulawa ta bangaren wannan association tamu kuma gwargwado babu abin zama iya ce mu dukkan wayan suka zo don nan harka sai dai mu ce muna godiya kwarai da gaske Allah saka alheri da shi ɗalibai suna son korafe korafe kan zirga zirga ana yin layi da yawa ba isassun motoci wani fata gare ka idan ka shiga ofis da dangare domin kawo sababbin motoci da sauransu so gaskiya alhamdulillah na ji wannan tambaya kusan yana da abin da yana ɗaya daga cikin dalilin sa aka yi kokarin ganin wannan kungiya an karfafa ta domin wannan jami'a a cikin jihar Zamfara guda biyu ko muke da ita muna da wannan kuma ita ce ta farko sai kuma ainihin karamar ta wadda ke mafara so alhamdulillah gaskiya gurgudu jihar Zamfara kowa ya san mun samu matsaloli ta bangaren ilimi gurgudu inda aka fito kuma yana alaka da rashin tsaron da babu so alhamdulillah wasu su taimaka kwarai da gaske amma ganin ma akwai tashin hankali da sauran abubuwan shi sama ba a samun ganin su a samu a taimaka da sauran to amma cikin iko Allah da addu'o'in jama'a gashi an fara samun sauki bangaren harkar tsaro su in Allah ya soya da mun san yanzu kuma duk wani dan jihar Zamfara yanzu hankali ne zai karkato bangaren ilimi su za mu yi wanda wannan dama wurin kai musu ziyara akan koka musu matsalolin da ainihin wannan jami'a take cikin musamman bangaren transportation in Allah ya soya da mun tabbatar cewa da gwamnati mai barin gado da wadda za ta shigo kowane bangare za su taimaka kuma za mu yi ƙoƙarin ganin kowane bangare domin mu ba kowa haƙƙi ne kuma mu faɗa mai halin da muke ciki sanin kowa ne ya san cewa jami'o'in najeriya gaba ɗaya sun ƙara kuɗaɗen registration wani irin kokari za ka yi ka tabbatar da cewa eh, wannan fug din ba a kara kuɗi irin yadda aka ƙara waɗansu jami'o'in ba domin talaka ya dan samu dama ya yi registration eh to wannan gaskiya sai kun taimaka mana musamman ku yan harkar yan gidan rediyo da kuma harkar media da sauransu kowa a cikin Najeriya ya salin da jihar Zamfara take ciki musamman bangaren harkar rashin tsaro kamar yadda ma bayani wannan ya kamata fara gwamnati in har za ta iya ƙara kuɗi wace jami'a su tsakanin Allah kamar abin da ke faruwa da Maiduguri duk wani abu da za a yi ga ƙasa ko doka ko wani abu wani lokaci majalisa ta kan diba wasu abubuwa musamman ta ce mai dubar ya kamata a raga mata bisa ga wasu dalilai so muna fatan mu ma mu cika mu cike da yanayi duk da abun bai wasu kamar su ba amma dai sofa mu ma abun ya taba mu kwarai da gaske so mutumin da ake cewa bai da wurin zama yanzu kuma an ce an kai ɗane makaranta yana tunanin ya biya dubu arba'in ko dubu talatin an ce zai biya dubu ɗari da wani abu so kun ga ta abinci zai yi koko ta magana kuɗin makaranta so ya kamata mu wuce kada a ƙara ko ina ba amma dai a dibi masu musamman mu jihar zamfara a sa mu cikin waɗanda za a iya wa rangwami a dokanci ko kuma bisa yanayi da ya same mu ba wai dan mun mu ba yan Najeriya bane ko ba da mun kan doka a'a saboda dalilin da wanga ibtila'i da Allah ya jarce mu da shi ya kamata fara gwamnati ta diba musamman shi wanga shugaban kasa ya dibi irin halin da muke ciki at least duk wanda ke katu nan in dai dan zamfara ne ko kuma duk wanda ke katu nan a taimaka dan rage musu wani abu ya zanto dai ko da da kara abin da ba zai yi yawa ba kamar yadda ake tunani daga karshe a gurguje ga ta dai kai ne yau shugaban zamsa na nan university din wani kira gare ka ga ga student